idanuwan sun mai yuƙuwar bisa kwalta yadda ruwa ke sauka yana wanke ta a duk sanda ruwan sama zai sauka sai ya mata tunanin mukutar kamar koyaushe yaushe rashin ɗaukewar ruwa har suka isa gida shi ya sabbaba direban ya shige da su baki ɗaya cikin gidan baban ba tare da Sumayya ta samu damar suka fita ba kamar yadda ta so saboda Abdallah wanda ya jima da yin bacci akan cinyar Amira ruwan na iya taɓa shi da ita ɗaya ce da ta sauki Lema Kubra ta shiga ta ɗauko min sannan suka fito suka taka har cikin gidan. Lalle kan wannan biki ba ƙarami ba ne baki ɗaya haraba gidan ko ina an kafa temple duk da gidan ba wani cikar rana ba duk da ruwan da ake tsulawa hakan bai hana ka ganin mutane na kai kawo daga wannan sashi zuwa wancan sashin ba haka suka sa bangaren ummi falon cike yake da baki yan uwa ƙawaye da abokan arziki gara na nan yaran nan wanda ko ba a gaya maka ba kana kallon su kasan jinin ummi ne jinin sarauta ga yan mata nan ko ina zazzaune kowa na nashi harkar shigar amiran ya sanya hankalin kowa dawowa kanta masu tsokana na yi mayi mata barka dawowa na yi da iyar ta yakice suka hau falon sama na ummi wanda tana can karon farko da sumayyan ta taba shigar shi Falo ne ɗan gaske wanda ya mallaki duk wasu kayan alfarma baki ɗaya kwalliyar farin ta duk abin da aka zuba mishi na sarauta ne kama daga royal chase zuwa fentin falon yayi matuƙar burge su ya ba kaɗan ba Umman ma zaune kan ɗaya daga cikin kujerun falon tana irga sababbin kuɗi wanda suke ɗaure a rafa su ita da wasu 'yan mata ne waɗanda kusan kwasin ɗinta ne da suka taso tare tun zamanin ƴan matanci Karasawa Amiranti ta kwantar da abdalla kan ɗaya daga cikin kujeru, Ummi ta dube shi tana masa sannu da karasuwa ita da sauran 'yan ɗakin. Aladabta su Sumayya ta sa gabanta ta ruka tana gaida ta, ta amsa fuska suke tana cewa Amira ta hana ki sakar ko sai da ta ɗauko ki. Murmushi ta kawai Amiran ta ce, Um, ba a shiga tsakaninku. auda ma ita ko amira ta faɗa tana kiran ɗaya daga cikin ma'aikatanta ta wayar hannu tana tambaye ta an gama gyaran ɗakin da ta ce sai ta gama wayar ta dubi amira ki je an gama gyara muku ɗakin sai ki sanya a kawo muku abinci ki duba abin da kuke da bukata ki kira mama uwa ne ki sanar mata su umma salma suna zaton ina suna ɗakin tun da suke korafin rashin dawowar ki gashi gobe kamu yau amina amira ta faɗa tana miƙewa mu je Ummi dan Allah idan Abdalla ya tashi ki sa a kawo mana shi ta faɗa tana nuna Abdalla da ke kwantena yana baccin sa lakada Ummin ta kaɗa kai kawai bata san yin magana ta sake ɓata lissafin ɗakin ba babba ne sosai wanda ya babu komai a sa sai kafin da aka malala shi da shi katifu ne saman katifa ko ina aka kwankwantar yayin da aka lullube kowace katifa da zanin gado abin rufa da filo ya ɗaya alamar kowace takunciyar ta mutum guda ce, sai toilet guda biyu cikin ɗakin da ƙaton madubi da ya kusan cinye rabin bangon. Mutum biyar suka tartsa ɗakin, waɗansu na hira suna cin abinci. Shewa suka sanya da ganin shigowa amarya, Kowace da abin da za ta faɗi, nan suka zube suka ci gaba da surutai, ita gamsu mayyana gefe tana kallon su. rayuwar wayewa akwai ake a wannan farm kowacce ka gani tana ji da wayewa kyau da arzikin gidansu akwai alama da ke nuna suna ta zumunci sosai sannan akwai sabo da fahimtar juna tsakanin su wanda hakan baya rasa nasaba da yadda Baprob ya haɗa suka yi baki ɗaya rungume kowa duk sallah baba da karama duk ƴaƴan ƴan uwa na gidan suna gidansa baya bambantawa da nashi dangin da na matansa Shi ya sanya kowa ya san kowa, 'yan mata ne haɗaɗɗu waɗannan na wancan wancan ta faɗa a tana murmushi. Agogon fata na kamfanin Gucci Purple da ke ɗaure a hannunta ta duba ganin ruwa ya tsagaita sai yayyafi wanda take iya gani ta windo ɗin ɗakin albarkacin hasken lantarkin da yake tarwai kowanne lungu da saƙo na gidan. Zan wuce fa Amira. in ji Sumayya ganin yadda Amiran ta bararraje tana kwasai hira. Duka sai hankalinsu ya dawo kwanta har ta ji nauyin yadda kowa ya ɗora mata idon shi. Wasa fa kike Amira, kin manta alƙawarinmu? Ai ga gun kwanan ki nan har na bar gidan nan. Sai ta karyar da wuya tana murmushi. Amma dai ai ka bari na je na ga anti ko? Eh, wannan kuma. Kuma ai ban gama ganin ki ba. Mu je faɗin anti mama akwai abin da zaki gani idan kin dawo na nuna miki sauran. ta faɗa tana miƙewa ita ma tashin ta suka fito har sun kai bakin ƙofa ta ce wai minti dan Allah sis bari na ɗauko kayan wancan jarbabbiyar na kai mata Allah ya sa ya musti bai nan kafin ta ce komai har ta juya da sauri ta koma tsayawa ta tana jiran ta gaban ta na faduwa tana addu'an kada Allah ya sa ta ce sai ta raka ta don gaskiya ba abin da zai hana ta ce mata ba za ta ba tana shiga ummu musulma ta ce da ita Amiru wai na kika samu wannan babe din haka mai shegen class wallahi ta mun ta burge ni da ganin ta akwai nutsuwa ga kyau muryar ta ce ni kuma ta burge ni inji Hafsat dariya suka bata dukkan su ƴaƴan yayar ummi ne ta so ta bala'in zuwa da ɗaya da amiran saboda halayyar su kusan ɗaya ce ba ruwan suna da matukar kirki nan fa gidan anti Dije wanda ta muku fried rice da sunan Hanan a nan take masha Allah wallahi yi ai ba ku ba ku ba kuma san ta ba da muka je gidansu ishe da hassada ta cika ta tace me tai Me suke da shi a gidan? Amira wadda har ta fara sanya kafarta za ta fita ta fasa dawowa jin abin da Isham ta ce. Dama ta lura da take-taken ta kan Sumayya wadda bata ga ita Sumayya abin da ta mata ko ta tsare mata ba. Ba su da komai amma suna da rufin asiri, suna da wadatar zuci, ba su taɓa kuma roƙon wani ba, baya ga haka suna da karamci, kyautatawa da girmama baƙo. Waɗannan abubuwa sun ba su komai na rayuwa. ko da ba su da shi ɗin in ji Amira ran ta ɓaci sannan ta juya ta fita ta ɓaci kuma da ce wadda ita ke jan haushin abin da Isham ke yi ta ɗora arziki ba kuɗi ba ne Isha wadatar zuci sanin darajar kai mutunci kana da karamci su ne arzikin kana da cin yau kana fara da na gobe jibi wata ko shekaran ma kana sanya suturar ka ta mutunci baka taɓa roƙa a baka ba baka taka tashi ka rasa abin da kai zaka kai baki ba me kenan me kake nema kin ga malama ni ba wannan nace mata ba da za ku ishe da zogon wa'azi han ta fara shi tana jan tsaki ta suka yi mata suka fita suka fita yawa hala tilas shiru a inda ta bar a nan ta tarar da ita suka ci gaba da takawa ba tare da ta nuna wasu mayya ko wani abu ba bangaren anti mama suka so mu shiga ita ma bangaren nata masha Allah da mutane suka yi sa ta ja hannunta suka tsallaka zuwa kicin ɗinta suna shiga tana yunkurin fito hannunta ɗauke da tire wanda aka jere tangaran mai gare-gare guda ɗaya wanda ke ɗauke da haɗin salad mai kyau, sai wata ƙaramar butar shayi irin ta Larabawa da cups ɗinta wanda ke ɗauke da baƙin shayi wanda ya sha kayan ƙamshi iri-iri, su ajiye fuskar don a haɗe tana faman kumburi ko kunyan idon mutane bata ji ta zama baturiyar ƙarfi da yaji ta da dogon wando wanda ya kama jikinta da t-shirt mai gajeren hannu kanta babu ɗan kwali sai uban ƙarin gashi wanda aka dasa shi kamar nata na ainihi ta sanya ribam ta kame shi takalmin kafarta ko irin mai igiyar nan ne wanda tsininsa ba kawai abin kallo ne amma aka ce sabo da ya gawa da tsine Da yake ta saba tafiya da abin san bai dame ta ba, hannayen ta kuwa farce ne wanda ta sha nil polish gefe suka janye bata ko kalle su ba ta wuce ta da kallo Amira ta bi ta tana taɓa baki kafin ta maida ta ga anti Mama, kumburin banza kawai, shi wanda yake ma kumburin ma bai san kina yi ba kuma ki isa kiyi masa a gaban shi, ba abinci ba baki zai girka ba ki karba ki kai masa yace. ya ce kina baƙin ciki kamar da kuɗin ki aka sarrafa wallahi din yanzu baiken yaya musu ma nake gani kana aure amma kamar ba magidanci ba babu wani ci gaba da ka samu ko sauyi dangane da tsohuwar rayuwarka dakuwa anti maman ta jefe ta dakuwa anti maman ta jefe ta da ita tana faɗa sau zan gaya miki magana kan ɗauke ido daga rayuwarsu ke ke zaune da shi ko kin ga takula kula ki da za ta fita shegen shagwaba amira ke kumbura kumbura tana faɗin ku kuka saki ta ɓata su wallahi ni da ganin wannan takaicin gwara kai auren ka ma kai gaba ka bar su da su dariya ma ta baiwa anti maman sai ta ɗauke kanta tana duban sumayya ƙarasu amiran umman khalifa mu gaisa ki kyale wannan taɓararriyar taki rana iwar haka ai naga wanda za ta yi wa Dariya Sumayya ta saka ita ma tana ƙarasowa inda antimaman maman take. Alajabci ta gaishe ta tana tambayar yadda ta baro mutanen gidan. Sai da suka gama isawa sannan ta ce anti mama bedroom ɗinkin nake zan buɗe za mu ga waɗannan kayan. Ta ta kaɗa sannan ta shiga suka fice. Har bedroom ɗin ta dangana da ita. Aljannar duniya Sumayya ta kira ɗakin. Kabod din anti ta buɗe ta jawo wata akwati ta ajiye gaban Sumayya, ta sake janyo wata ta ajiye sannan ta fara buɗewa tana faɗin, "Ga kayan da zaki saka na biki baki ɗaya, komai da komai, sarƙa kawai zaki bukata buƙata ban san choice ɗinki ba." Take kawai Sumayya ta sake tana kallon ta. ta soma ware mata wanda zata ta sanya gobe kamun wani sai les ne brown mai yarfin milik wanda aka yi wa ɗinkin fitarka rigar ta ɗinku iyaka sai takalmi milik na kamfanin vinci wanda ke da tsini Duniya sai ya ɗago wata doguwar riga tai wadda ta tafi da imaninta, ire-iren rigunan da Baba ya su da sallah ita da Laila mai ɗauke da tambarin kamfanin mm ita ma da takalminta ruwan kwalliyar duwatsun ke jikin rigar ita ce wannan jibi ce ranar Arabian night, sake janyo wani shegen yadi tai wanda bata tantance wanne bane, baƙi ne baki ɗayansa an masa ado da milik ɗin zare, tsalle-tsalle da milik ɗin gulagulai a jiki shi ma fitar da har ta tafi ta farko fitinuwa sai wani shegen hill shoes mai igiyoyin ruwan ado yanki yakin jikin da jaka fos mahaɗin kayan ankon dina ɗinki amira ta faɗa tana murmushi rasa bakin magana kawai ce tana duban amira dariya ta sanya sanda ta matso za ta yi magana wallahi idan kika ce wani abu sai mun bata baba ne duk ya bada ya ce na zaɓi da zaɓi na ɗin kawo babbar ƙawata kai kawai ta ɗan ta kaɗa kafin ta furta kalaman godiya kunnuwanta ta toshe da nufin ba ta son je. ɗaya akwatin kuwa baki ɗaya kayan amarya ne za ta yi fitar biki faɗin irin kyawun su ma ba ta baki ne sai da ta gama musu ɗaya bayan ɗaya sannan ta rufe ta mai da su tana cewa a nan za mu dinga shiryawa don haka nan za mu bar kayanmu sai mu je ki ga lefe dama ba ki gani ba dariya ce so kike dai dare ya min ban je na ga anci ba ai ba sai na gani ba Amira shikenan mu je ki raka ni na miƙa wa wancan kayanta sai na raka ki kofa ki je ki dawo din fuska ta narke ta langabe kai duk dan Amira ta hakura da wannan rakiya abba Amira mu je dai ki wuce kai mata ni kuma na wuce gida ke kika ce sai na amso mata ɗinki ina zaman zamana saboda haka dole ki raka ni sai magana tana gyara naɗin mayafinta miƙewa ce jikinta babu ƙwari ta bayan Amira suka fice dokta za su shiga ɓangaren wanda ta baya suka biyo da yake ƙofofi biyu ne gare su akwai ƙofar gaba wanda za shiga ta fayil ƙofar baya wadda zaka shiga ta kicin wannan ƙofar suka biyo daga hannun hagu na bakin ƙofar ƙawa ce yake da wasu irin nau'in furanni da shukoki masu kaloli daban-daban da masu kyau baki ɗayansu kansu ɗaya babu wata tafi wani tsaho an ƙawata gun tamkar wani gurin hutawa kaf gidan nan ɗin ne kaɗai yake da irin waɗannan shukoki wanda wanda ƙila mamallakin ɓangaren ne ya siya abin shi yasa aka tsara musu su a haka yara ne kusan su huɗu maza biyu mata biyu a ƙiyasce su yi sa'annin juna baki ɗayansu kowanne ƙananun kaya ne a jikinsa sun kunna famfon suna ta faman wasan ruwa Amira ta fara hango su sai ta daka musu tsawa ta ɗaga murya hibba ya muku kyau da wasan ruwa kun ji ko ga su suka waiwayo suna duban ta kyawawan yara ne wanda kallo ɗaya zaka yi musu ka tabbatar jinin gidan prof ne wanda aka kira da Hibba ita ta matso anti Amira kasar yin alwala muke su Hibban duk basu iya ba zo ki ga na fi su iyawa matsa ki ban guri yanzu ban da lokacin shirman ku kin ji tawa ta ishe ni sai ta karyar da kai fuskar ta kamar mai shirin yin kuka ta ce dan Allah Anta Amira ki zo ki gani idanunta ta zaro tana dubanta ina wasa da ke ne da jiri yana cikin hidima ba matsa a wajen nace Sumayya na tsaye tana murmushi tana duban su yarinyar ta burge ta zuciyar son yaranta ta matso mata dauki idanun yarinyar ta daga kan duban Amira ta da kan Sumayya tunda ba za ki je ba ai ga wata antin ko anti za ki je ki gani me zai hana Sumayya ta faɗa tana murmushi tsalle ta fara wanda hakan ya sanya sauran yaran karasowa don jin me ya faru ba abinda za zata Allahi bakin baci da yawa ma tana da abin yi a'a ni fa sai in ji Sumayya wadda dama hanyar kuɓuta take nema Ki je ki fito kya same ni a nan. ta faɗa tana yin gaba ɗin tuni hanyar ta riƙe mata hannu mu je wancan famfon wannan na uncle man ne zai za nemi ya gan mu a gurin amma idan muka yi kuka sai ya bamu cakula ya ce mu daina murmushi tayi kawai ta ce. Allah Allah anty kuma duk fi so na Hibba ta faɗa suna sawa wani waje wanda shi ma akwai famfo sai dai bai kai wancan kyau ba. Jin muryar yara ya sanya shi ɗaga idanun shi daga kan laptop ɗin da ke gaban shi yana duba wasu sababbin designers na dogayen riguna da kamfaninsa ke son fitarwa a sabuwar shekarar. Gefen shi butar shayi ce da kwab kwaya ɗaya a rayuwarsa yana son ababen nan yanayi na damuna irin wannan bayan gama saukar ruwa da wuri wanda ke da wadatar korayen tsirrai iskar wajen mai da sanyi sanyi kaɗan haɗe da ƙamshin ƙasa da ƙamshin furanni na masa daɗi kwarai ganin yaran tare da wata ɗaya sanya shi mai da kanshi ci gaba da abin da yake ɗaya yaron ne ya taɓa fuska yana cewa ƙarya ne an ce ya fi so na ko za a tambaya ma yatsansa ta ɗora kan leɓenta tana zaro masa idanu alamin yayi abin da bai mai bai kyau ba ba ka san ba a cewa babba ƙarya yake ba lala lala la ba kyau ka ce Allah na tuba kan kunnensa kalaman suka sauka sai ya daga kai ya sake duban inda suke tsaye har yanzu bai gane wace ba amma yana iya gane yaran saboda baki ɗaya ya san muryoyinsu hannun shi ya sanya ya tsiyayi shayin ya kai bakin sa yana cewa da sauraron su a rayuwa Allah ya zuba musu son ƙaunar yara zama cikin su yana ɗebe kewan shi a duk sanda ya samu kansa cikin kewa hakan ya sanya wani lokacin yakan ɓata lokaci cikin gidan marayun shi Akwai yaran da suka shiga ransu da dama a gida bai san so yaushe ne zai daina rayuwar kaɗaici ba. Murmushi ta yi ganin yaran ya saurin rufe bakinsa yana cewa Allah na tuba yanzu mu je mu gwada in in ga alwarar kowa ɗin duk wanda ya fi iyawa shi sai ta kasa ƙarasa suna wanda duk ya fi iyawa shi aka fi so. ta sanya sauran maganar tata tsalle suka isa suka isa gaban famfo tana tsaye tana kallon kowa ɗaya bayan ɗaya hannun hannunta a ƙirjinta kamar yadda yake zaune saman kujera yana kurɓacci mai zafi yana kallon su suka kawo suka kammala tsaf tabbas hibba ta fi su iyawa amma ita ɗin ma akwai gyare-gyare a hankali ta yaye yaltaccen mayafin da ta suce jikinta da shi wanda hakan ya bayyana shaf ta sosai kasancewar riga da siket ne a jikinta tun bayan zuwan ta Abuja karin suka ɗan kama ta kasancewar ta murje ta cicciko Idanuwan shi ya lumshe saboda gujewa kallon haram ɗin shi, sai ya kasa sake buɗe idanuwan nashi ya bar su a yana sauraron ta tana faɗin sai ku yi haka, yau haka, haka bai buɗe ba sai da ya ji tana faɗin idan kai haka kayi alwala mai kyau. A hankali ya buɗe idanuwan nashi wannan karan fuskar ta turwaye take ta hasken ƙwan lantarki da ta tsaya sai sa ya ɗan ƙura mata idanu yana son tuno inda ya san fuskar. Me kuke a UK Mall? Ƙwaƙwalwarsa ta firgito fiyal ɗinta. ƙaramin murmushi ya subuce masa wanda idan baka kula da kyau ba za ka gane hakan ba saboda cije leɓen ƙasan bakinsa da ya tana aktin kamar wata babba ya raya a hakan a ransa rike ta yaran suka yi nauran ɗaya daga cikin yaran ya ce an tiki mana tatsuniya baba lamin mai aikin momi tana mana murmushi ta saki ta lura su ma lallai yaran masu mutane da sabo ne sai dai suna son riƙe ta gashi tana son tafiya gida ne ban iya tatsuniya ba sai dai na baku tarihi la irin wanda Uncle ya taɓa yi mana rannan tun ɗaya da yaran ta ambata da salon tambaya duk da bata sani ba amma sai ta daga kai ita amma yanzu ina so na je gida na gaida antina sai wani lokacin na muku ko yaushe in ji hibban kai ta girgiza karamar yarinya na son su bice mata yaran akwai wayo tana son ta yaro mai wayo da kaifin kwakwalwa irin haka ta tabbatar basirar da ya da wayon bai tashi a banza ba zai zama abu ne mai amfani nan gaba wataran insha Allah a hankali ya janye idanun shi daga kansu jin karo wayar shi ya ciro ta aljihun black trouser din da ke jikin sa yana duba mai kiran su ajiye. dan karamin tsaki ya ja ba matsala yake so ta kara mishi ba ya riga da ya yanke magana ya gaji da auren a sha ruwan tsuntsaye da suke ita tana Kano shi yana Daura kusan tun jiya bayan isowar shi garin da ya je gidan Hamza abin ke ɗawainiya da shi kasancewar wanda Amiran za ta aura cousin ɗinsu ke da Hamza wata rayuwa ya gani ba irin tasu rayuwar ba irin rayuwar gidan shi ba yana iya tun san da Hamza ya dage wa auren yarinyar suna ganin baikensa ashe akwai abin da ya gano rejection call din nashi nashi ta yayi sannan ya maida akan kan laptop din shi da niyyar ci gaba da aikin da yake yi wani sakin ya kuma ja ganin lokacin da ya bata yana kallon shi a amfanin da bai shafe shi ba ya yi asarar tam ɗinsa a banza sai yadda take kiran shi a jejjere ya hana shi aiwatar da komai wani wawan tsaki ya sake ja rashe shi ya tsani abin da zai takura shi sai ciro da a fusace daga ya kara a kunnen shi cikin shaguɓa da karyar da murya ta suma faɗin haba my man please please kada mi haka da kai ka duba fa ka gani duka duka shekara ɗaya ya rage min na kasance tare da kai fa keep quiet sa'ada please na riga da na ga magana idan zaki iya zama ku ɗaya eh fine idan ba zaki iya zama ba duk ɗaya amma kada ki zargi ni nan gaba ta tabbatar da cewa shi ɗin kaifi ɗaya ne ba ha magana ya soya ta mutum biyu ne tal a duniya ke soya masa ra'ayi ko da bai yi daidai da mizanin nashi ra'ayin ba babu rab sai ummi sannan baya ƙaunar kuka kala zarratin ko da na karamin yaro ne ya sanya ta saka kuka har da shishika. sai ya idanuwarsa yana sauraron sautin kukan nata a hankali ya zame waya da kunnen shi sannan ya kashe ta baki ɗaya cilla ta aljihu Shantun down ɗin system ɗin ya sannan ya miƙe tsaye yana jira ta ƙarasa mutuwa ya laluba aljihunsa ya ji mukullinsa na ciki ya ɗauke system ɗin sannan ya dinga takawa a hankali ya nufi inda ya niyya baki ɗaya baya marmarin komawa ɓangaren bare ci gaba da jagula masa lissafi saboda haka ya isa ga arma cikin su ya buɗe ya ajiye kayan shi ciki ya tada ya fice ba tare ya nemi kowa ba. mamaki ya kama anti jeje ganin sumayya dariya ta dangare tana cewa maganin ki da kika gida wa ga mai gaba ɗaya nan ta je ta taho mana da ke ai ita ma sumayyan dariya take hmm amira amira rigima amira taɓara sai ganin ta kawai ne wallahi ina sana ban gaya miki ba ai wurin Sumayya ta samu ta zauna tana ci gaba da dariya nan ta shantake suna ta hira da anti Dijan bata tashi farga ba sai daga har sha ɗaya yi hakan ya sanya ta buɗe ɗakin ta ta kwanciyar ta anti Dijan ce cewa abdallafa bar sha anti babu lallai yayi rigima karfe goma na safe ta yi wanka bayan ta gama haɗa breakfast ta barwa wa antije da sauran aikin doguwar riga ta saka ta wani irin yadi mai talewa hijabi ta zura wanda ya saukar mata har tafin kafarta Liƙaminta ta ɗaura sannan ta fita ta da anti Jijo na goge kayan kallo a fale. Anti zan wuce, na san Amir tana can ta ce kafam fashewa kawai take jira ta ta faɗa tana kalkalewa da dariya. Dariyar ita ma ce a yau mai raba ku sai Allah tana dariya ta saki niƙab ɗin nata ta fice a gidan. Ya kusan aƙalla mintuna talatin zaune cikin korido ɗin da ke saman benen shi bata san san da ya shigo ba tun daren jiya take zaman jiran shigowar shi ta ci shiru ta kira wayarsa babu adadi sai dai duk amsa ɗaya ce wayar a kashe take tun tana kumbura har zuciyarta ta fara saukowa ta sani cewa fushin shi ba shi da daɗi tana shan wuya a duk lokacin da ya fushi hakan ya so ma daga hankalinta kusan ranar ba ta yi cikakken bacci ba sai dai duk da haka ba ta san shigowar shi cikin gidan ba sai cikin ƙanƙanin lokaci zuciyarsa ta yi fes fuskarsa ta soma washewa yaran da ke shawagi kan idanun shi a harabar gidan yaro ɗaya tak yake hangowa cikin su wanda bai san shi ba baƙuwar fuska ne sai dai a yanda wasan da yake gudana duk ya fi su kuzari da wayo motsin yaron ya dinga bi da kallo yana sakin murmushi gefen baki da ta tsaya ku suka gaisa da baba mai gade kamar yadda suka saba sannan ta sanya kai cikin gidan tunda ta shiga gaban ta ke wani irin faduwa kusan yaran sun fi yawa a harabar gidan suna wasannin su jifa jifa mutane na kai kawo juyewar da Abdallah zai yi hango ta duk da niƙabin da ke fuskarta da hijabinta kawai bai sanya ya kasa gane ta ba da gudu ya tafi yana kiran Amina Cik yaran suka tsaya suna kallon shi ganin suna tsaka da wasa ya bar gum. Da dawo ya bi yaran ganin yayi wani wurin da gudu. Hannayenta ta buɗe baki ɗaya duk da har yanzu ina ƙaban na fuskarta amma murmushi ne kan fuskarta. durƙusawa ta yi daga shi tana nishi saboda nauyin da Abdul ne ya ɗan yi mata sannan ta rage niƙab ɗin fararen jerarrun haƙoranta a waje wai Abdallah na kusa fa kasa ɗaga ka me ka ci yau ka ƙara nauyi dariya ya saki irin ta rukiya sannan ya ce Ammi wata amince na kwana a ɗakin ta, ta min wanka ta bani cifs da kwai ni kaɗai na cinye har da ci da shiga sosai. Dariya ta kama da, har sai da ta ɗora tafin hannunta kan bakinta kafin ta ce wani abu Hibba ta yi gaba da gudu ita ma sauran yaran suka biyo ta bata ankara ba ta ce an rungume ta ana faɗa anti kin dawo zaki mana labarin wawayowa ce tana dariya ta sauke Abdallah tana faɗin kin manta yau ana bikin anti Amira sai idan an gama zamu zan muku mu je ku raka ni inda anti abiran take gaba ta yaran na binta a baya wannan rike hannunta san wannan ya rike hijabinta a haka suka tafi ya san yana bin su da kallo ba sai da suka bace wa ganin sa limshe idanunsa sannan ya bude a hankali abin ya burge shi ya bashi sha'awa yana son yara har cikin zuciyarsa bayan sa ya jingina cikin kujera yana fidda zazzafan huci daga bakinsa my man ya ji an ambata a tausashe ya san kowa ce hakan ya sanya ya ki waiwayawa sannan hankali ta tako gaban shi sanye take cikin riga da wando ire-iren shigar da ta san yana muradi suna burge shi kwarai idan ta jikinta na fidda wani irin ƙanshi mai daɗi duk hannayenta ta zuba a kafaɗarsa cikin shagwaɓa salon da ta san ya fi so ta ce maiman ka sanya ni a damuwa jiya ka san cewa ina buƙatar ka baki ɗaya kwanakin da za mu kasance tare ba mai ba masu yawa ne amma man ka ƙaurace mu ko kaɗan bai da buƙatar maganarta hakan ya sanya ya saka hannun shi ya sauke hannayenta da ke sa sannan ya ture kujerar ya miƙe tsaye ta juya yana shirin barin gun ranta ne ya ɓaci hankalin ta ya tashi ta tabbatar cewa ya hau bigiren da shawo kansa zai wuya bata kuma isa ta sha gaban shi ba don haka zai iya jawo mata wata matsala tilas ta janye jiki tana kallon shi ya wuce hannayenta ta saki zuciyarta na zafi idanuwanta na neman tara kwalla babu shakka idan banda Mustapha Mustapha ne da babu namijin da zata zauna a duniya ya mata haka sai dai Mustapha na daban ne kamar yadda yake daban a zuciyarta mafita ɗaya gareta ta kai shi gaba inda za a sa shi tilas yayi mata abinda take so din ba ma inda ta saba kai shi ba wannan karan na can zata kai shi sai ta juya da ɗan sassarfa ta ratsa ta ɗakinsa zuwa falonsa. ta sauko ƙasa ta nemi hanyar ficewa ba tare da ta samu ko ta fi ficewa ba tare da ta damu da sauya kaya ko ɗaukar babban mayafi ta suturta jikinta ba ko wajen girman wanda za ta gurinsa a ɗakin su na jiya Sumayya ta da su tana ƙunshi dariya ta ƙarasa dariyan Amira ta saka tana hararanta wallahi kin maida ne wata iriya Amira godiya nake afuwa Namsi afuwa ta ƙarasa ciki suka gaisa da yan matan da ke ciki kira ta ɗaga to ya zan yi da ke ni na kaina inda ba a damu da ni ba mu je ki mara wajen baba ya kamata dan nima ina son in je in gaida shi da ke shan tea ta ajiye kwaf ɗin tana yi wa manyan duba irin kowa awa kamar za ta fita sai kuma ta fasa ta miƙe ita ma tana yafa ɗan yalo da mayafinta kan kayan bacci ta cewa mu je nima nayi rakiya ok Amira ta faɗa tana duban su Hibba ko ku wuce ku tafi wasan ku juyawa suka yi bata tsaya ta karɓi abdal da suka wuce dole suka shiga wajen anti mama da ummi ta gaida su sannan suka wuce zuwa sashin tsohon zaune yake gefen umman sa ɗaya shi sai ita karɓa kofi idan kuwa awon ta tabbata ba zai sha ba wanda ta shiga kicin da kanta ta haɗa masa duban shi take ƙasa ƙasa ita ɗaya take iya gane Mustapha ta yi tsammani idan ya yi aure shikenan komai ya ƙare matarsa za ta fahimce shi fiye da kowa sai dai kash Saɓanin hakan ne ya faru, matarsa ita ce wadda bata fahimce shi ba fiye da kowa, a yanzu kallo ɗaya ce masa ta fahimci yunwa yake ji, ba zai iya gaya mata ba. zai iya cigaba da zaman sa har sai an bashi idan ya gaji ya kuma yi ya fita can wani wajen cin abincin ya ci abin shi tam-ta-tan yake sanya matar ta zo ta karba masa idan yunwa ta ci tura hatta da Amira ta fi matarsa sanin ko shi waye wani irin mutum ne mai wuyar sha'ani ba kowa ke iya fahimtar sa ba bai ya shi yaron damuwar sa da ko shawarar sa da kuwa idan ka ɗauke ummi da babansa yi zaton idan yayi aure wannan zai zama aikin matarsa sai dai ina ma ya ga matarsa bare ta ɗauki wannan responsibility din sai dai komai tana ganin ya kusa zuwa ƙarshen inda gaf sa'adan take da kammala karatunta tana zaton idan ta gama ɗin za ta nutsu ta tara hankalinta guri guda ta kula da mijinta kamar kowace mata aure yana tsaika da amsa waya ta shigo fala kai tsaye tare da sallamar ta a hankali ya daga kanshi don ganin waye kansa kawai yake fa yana jin kurya ganin ta aka a matsayin surukar shi baki ɗaya ba ba al'adar bashi ko ɗige cikin jininta da ajiyar jijiyarta komai nata mai jan kunne ne ko ƙanƙanin bata jin kunyar keta gida a haka duk da tarin baƙi da ke gidan yana yi wa yaran shi sha'awar sauyin rayuwa duk da abin da ke faruwa cikin rayuwar yaran shi da yake so fiye da kowa cikin yaransa idan da ya ɗauke Amira yana sane sai dai bai son jefa ta cikin sha'anin da ba nemi agaji ko tallafinsa ba dattijon suriki ne wanda ya san ciwon kanshi da mutuncinsa, amma tabbas Mustapha ma cikin wani wadi yake cancanci a tallafe shi tun fara laifin shi ne da bai ganin aibin rayuwar mai jan kunne gani yake rayuwa ce ta burgewa mai san babu cikin ta face tsantsar wahala da rashin nutsuwa cikin shashshekar kuka ta zube a gaban sa baba dan Allah ka masa faɗa ka masa magana yana son takurari yana son tauyin ƴanci na sosai yake duban ta a nitse yace su su'ada zauna zauna sosai gaya min me ya faru me ya haɗa ku zama tayi gabansa ta goge hawayen nata da tishu don ko ɗan mayafin da za ta kama ta goge hawayen babu a cikinta. baba Mustapha ne haka kawai muna zaman zaman mu yadda muka saba shi shekaran ya je gidan Hamza ya gano wata zamantakewa ta daban yace dole mu ma irin ta zamu bayan zamantakewar ta tasu tamson babu 'yanci, ko walwala cikin ta sai ɗumbin takura kai da wahala cikin duhu da rashin wayewa lallai sai dai na dawo nan ƙasan na zauna da ku na ƙarasa karatuna dan bai amince da duk ƙawaye da na abokai na ba sannan wai idan na kammala na bi shi wai mu zauna tare na dinga kulawa da shi dan Allah Babu wannan ba takura bace ni ban taɓa ganin inda ƙuruciya ke rayuwa irin haka ba a gun Africans kawai nake ganin su ma rashin wayewa ce da duhun kai idanu baban ya rutse kafin ya buɗe duk ta haɗu ta zage su da iyayensu babu shakka ba ƙaramin tasiri rayuwar yaro take ba a duk inda aka haife shi ko ya taso sai Allah ya taimaka iyaye sun yi tsayuwar da nan za a samu yaro ya tashi da ɗabi'a halayya da al'adun shi kwaf ɗin ya jure daidai sanda wayar shi ta yi tsuwa ya duba ya ga kiran baba ne tun kafin ya ɗaga ran shi ya raya masa mishkilar su'ala ce ɗaya daga cikin kowa baban yayi kana ina duk inda kake ka zo ka same ni a falo ina jiran ka daga maganar ta san kawai ya fahimci mawuyaci ne ba karar da ta kai wajen baba ba duk da cewa hakan ba baƙon lamari bane wajen sa amma abin ya masa ciwo fiye da kullum shi ɓaci ya mai da wayar aljihunsa yana dogon ummi baba na kira ya faɗa a takaice oke ka ƙoshi kenan kwafi kawai ya ishe ka bayan shi ban ga ka ci komai ba am oke ummi ya faɗa yana takawa ya fice daga ɗakin cikin sanyi da ƙasaita yayi sallama cikin falon baban wani kallo ya jefa mata wanda ya sanya ta sadda kanta ƙasa take jikinta ya sanya nadamar kawo da ta baibaye ta sa kaɗai ya ladabtar da ita cikin girmamawa ya isa gaban baban ya zo na game da lankwabar da kafafunsa ajiye takardun hannunsa ya sannan ya maida hankalinsa gare shi mustapha me ya shiga tsakaninka da matarka shiru ya yi na wasu daƙiƙu kan shi na ƙasa idanunsa bisa kafet ɗin da ke ɗakin a hankali ya motsa bakinsa baba ina da mabuƙatar matata ne kawai kusa da ni na buƙaci ta ajiye karatunta ta zauna tare da ni ya san Arina Mustapha ma bai ɓoye abu bane cikin zuciya komai tsaurin gaskiya ko ɗacin da sai ya faɗa tabbas Mustapha shi bashi da laifi cikin maganar ɗaya laifin shi ɗaya tun fara a haka ya tarbiyyance matarsa amma kowanne magidanci zai so kasancewa da iyalinsa ba wai kowannensu da inda ya sanya kanshi ba a ce wai a haka za a rayu tausayin shi ya kama shi yana jin wannan karin ya kamata ya wani habba a cikin rayuwar yaron nashi baka kyauta ba Mustapha maganar ta sanya shi ɗaga ido cikin mamaki ya tsare baba da kallo ya zaton shi ne na farko da zai basa koyon baya ya yi zaton shi ma ya san ba haka rayuwar ma'aurata take ba tun farko haka ka ɗora bigiran rayuwar ka kai da ita ka manta ita ce tun yana ɗanye ake tankwara shi ba sai ya bushe ba sannan ka je za ka tankwara shi kai Su'ada ke kaɗawa cike da jin daɗi tare da alamun samun nasara. kin zancen bawan ba tare da ta fuskanci dangon da ke cikin maganar ba, Mustapha komai ya kusa karewa ka kyale matarka ta kammala karatun a inda ta fara shekara guda ya rage mata ta kammala, din ya so kuma ko me zai biya maka sai ka zauna ku yanke. Shiru ne ya ratsa falon kowa da abin da yake sakawa cikin zuciyar shi, zuciyar Su'ada ciki fal da samun nasara. baya jin a duniya akwai wani umarni da baba zai ba shi ya tsallake ya numfasa cikin hankali ya furta na bar ta baba yes daddy thank you Sa'ada ta faɗa cikin ɗaga murya. Murmushi ya suɓace wa baban addu'a ya je da fatan tura halayen su'ada ko kyakkyawar rayuwa za ta samu ga ɗiyansa. Mikewa ta cikin farin ciki ta fice. Fes ta jarin ranta don Mustapha tana tunanin ta san yadda za ta shawo kansa don ko kaɗan ba ta jin za ta iya tabbata cikin Najeriya ta rayuwa a cikinta. Fitar ta suka yi kicibus da Amira na niyyar shigowa babu wanda ta kalla cikinsu ta gaba abinta yayin da Isha ta fitar da harara kamar idanuwanta zai faɗo. Babu wanda ta tsana a duniya sama da Sa'ada ɗin tana ganin baki ɗaya ta kai ne rayuwar Mustapha ta hana shi duban kowace mace da kima bayan ita din ba wata uwa take tsina na masa gare shi ba abinda bata sani ba abin na jinin su yake. Laki jaja wanda ya sanya Amira wayo ya ta dube ta ta san me ke yawa a zuciyarta sai dai kuma menene fatan Allah ya ida nufi don kwayar sama ke ɗaukan ta ƙasa bambancin ita ɗin kaɗan ne. bayan sallama da ta yi ganinsa shine abu na biyu da ya baya bayan shigowar falon zuwar ta ya ji na neman gushewa ba fa mukutar ba ne ba kuma zai kuma zama mukutar ba wannan shine kalaman da suka dawo mata cikin kwayarta sai ta lumshe ido ta ja dogon numfashi kafin ta ajiye numfashi ta kuma daidaita natsuwarta fuskarsa ɗauke da fara'a ya kiwo bayansu Momis ɗina ne da kuma mai sunan uwar muminai ya cikin fara'a su ɗin ma fuskar su washe take suka samu waje gefe da shi suka zauna yayin da Isha ta fi daura da Mustapha. ta kallon shi take baki ɗaya man ɗin ya sake tafiya da tunaninta Allah ka mallaka mai shi ta faɗa cikin zuciyarta tana lumshe idanu tana ci gaba da satar kallon shi wanda sam shi bai san ma tana yi ba abin da ke sa kawai shi ya dame shi zuwan su ma bai dawo kai ba bare ya gane su waye ya amsa musu baki ɗaya kuɗin goro ba haka isha ta so ba kai da baba su kai baki ɗaya ya amsa cikin fara'a mutan Kano ga ki ga mutuniyar dai ta kyale ki ba dan ta addabe ne sai na siya musu ke ta taho dariya suka ga ki ɗayan su hankali ya miƙe ya shafa sumar kanshi jin maganan su yake kamar a tsakiyar kanshi kasancewa ba mai son hayaniya bane baba ya fuskanci me yake son faɗi saboda haka ce shikenan kana iya tafiya jiyo waye a hankali ya fice a falon fuska a ɗaura kamar koyaushe ishaji take kamar ta bi shi ta rungume shi saboda yadda kullum kwanan duniya yake sake tafiya da ita yayin da Sumayya kanta ke ƙasa tana wasa da yatsun ta zuciyar tana bugawa Amira ta bi shi da kallo kamar yadda baban shi ma ya bi shi da kallo shiru ya ci gaba da ratsa fara har ya fice din sannan ba ya bi dauke idanunsa daga kan shi ya da kansu ya dobi Amira Aishatu Rakaki Amira ku je ku amso min sako wajen umman To Abba ta faɗa tana miƙewa ta san babanta sosai hakan ya sanya bata ce su mai ta taso ba tunda ta ga haka ta san akwai manufarsa na aiken su su baki ɗaya baki ɗaya ta ci wani wuri ya sake kama ta baki bayan fitar tasu falon ya shiru ta kasa motsawa sai kanta da ke ƙasa har yanzu mama na ki saki jikinki mana ki ma fa babinki ne ko ba haka bane murmushi ce haka ne Abba shiru ya sake ratsa falon wasu sakanni kafin ta sake jin muryarsa mama na ta alfarma nake so na roƙe ki sai dai ina jin nauyin haka mamaki ya kama ta ita ɗin wace wacce alfarma babban mutum kamar Bafrap ɗin zai nema daga gare ta bayan ita ɗin ba kowa bace bata kuma mallaki komai ba baba yanzu ka ce kai abbana ne kuma na yarda da haka me yasa uba zai ji nauyin ba bawa diyarsa umarni sosai wa irin wani kima da ta ya karu a idanuwan shi ya jima bai ga nutsuwa da hankali tattare da yarinya makamanciyar shekaru irin haka ba nutsuwar da da kaifin hankalin shi ne abu na farko da ya fara bashi mamaki tattare da ita tana da wani irin ko kunya nutsuwa da ganin darajar manya wanda zai wuya a wannan zamani ka samu mace kamar ta da wannan qualities din Allah ya miki albarka mama na Hakika iyayenki sun yi nasara wajen tarbiyyar da sun rubuta sun rabauta da ɗiya ta ƙwarai mamana, kin ga yayanku nan da ya fice yanzu. kamar ta ya buga sai ta kasa daga kai ta kalli baban Allah ya sa ba wani shirin ya mata wajen baban ba kai kawai ta kaɗa mama na zaki taimaka min ki taimaka masa wajen inganta rayuwarsa ki burburcewa tunanin ta yi san bata gano mai baban ke nufi ba inganta rayuwarsa kamar yaya ya manta ba ta da komai ne karkashin wasu take duk yadda ta so ta fassara maganar tsakaninta da kurwarta ta ga tsakano ainihin ma'anar magana. har ruɗin hakan ya bayyana tsawon ta murmushi baban ya saki ya yadda har yau din ita akwai sauran ƙuruciya tattare da ita bai son ruɗa ta saboda haka ya ce ba fahimci ba fahimci baban ba ko shikenan tashi ki je ki ci gaba da ki idan kika fahimci ma'anar maganar ina son ganin ki a lokacin amma fa kada ki zurfafa tunani kunni ku ne kawayen amarya ku sha bikin ku kin ji mamana Allah ya miki albarka Amin baba na gode ta faɗa tana miƙewa nan ta ji jikinta ya wani mugun sanyi rashin jin daɗin kasa fahimtar maganar baba ce har ya ɗago haka ko kuwa menene To masu sauraro a nan za mu dakata sai mun haɗu a shiri na gaba da yadda Allah muna godiya.